da alama shek Daurawa yana gab da komawa kan kujerarsa ta shugaban Hizba. Wasu alamomi sun nuna cewa fitaccen malamin addinin Musulunci kuma shugaban hukumar Hizba na jihar Kano shek Aminu Ibrahim Daurawa zai iya komawa kan mukaminsa na shugaban hukumar bayan sauka da ya yi saboda wasu kalamai da gwamnan jihar Kano Abba Gida Gida ya yi akan hukumar ta Hizba. a halin yanzu dai a jihar Kano da ma arewacin Najeriya baki ɗaya ba abin da ake yama didi da shi a kafafen sadarwa kamar wannan magana da ta faru tsakanin Sheikh Daurawa da gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin injiniya Abba Kabir Yusuf. To ita dai wannan hayaniya da ta faru tsakanin Abba gida-gida da Sheikh Daurawa a takaice magana ta kasu ne gida uku da bangaren malamai da bangaren 'yan siyasa da kuma ɓangaren sauran jama'ar gari kusan kowa daga ciki akwai layin da ya ɗauka akan maganar. su ɓangaren 'yan siyasa musamman 'yan jam'iyyar adawa ta apc sun yi amfani da wannan dama wajen sukar gwamnatin abba gida-gida inda har suka ɗauki wannan a matsayin wata dama da nasir wani zai iya amfani da ita a zaɓe mai zuwa na gwamna su kuma ɓangaren malamai magada annabawa sun da kufa akan yadda za a samu sulhu a sasanta tsakanin abba kabir yusuf da shek daurawa alhaji abba gida-gida cikin ladabi da biyayya ka riƙe min ƙanina bala aminu daurawa dan allah kar mu ji kanku dan allah kar mu ji kanku dala kanina raja aminu daurawa ka bi mai gidanka gwamnan kano abba gida gida kar mu ƙara jin kanku shaidan baya son zaman ku lafiya Allah yana son zaman ku lafiya muna son zaman ku lafiya shaidan in ta yi kake to albarka da ikon Allah ba za su tatsa mana barkono a ida ba mu ba gashi kun buga da mu kun bar mu ba ya mala ya so ba san ya shiga daki ya ce kaza kaza na ce to kai kaji na ce to da ni da shi alif da lam baka isa ba mun riga ku mun ce Allah manyan mutane irin wannan masu tsada a tafiya ta gwamnati ba a bari a asarar su ba karamar karisa ba ba karamar faduwa ba ce barin sheikh aminu ibrahim daurawa ya sauka daga kan wannan kujera ba tare da an yi sulhu an tattauna ba to a nan gaban ina so zan yi amfani da wannan daman na ba da shawara shi shugaban hukumar hizba da kuma ita kanta wato hizba ɗin gaba ɗayanta na farko bisa kyakkyawan zaton da muke yi ma shi shugaban hukumar hizba ba yana yin wannan wato shugabanci ne a matsayin wani abin da yake birge kansa da shi ba muna tsammata masa yana yi ne don Allah kuma yana yi ne domin kawo gyara to saboda haka duk abin da kake yi don Allah don kawo gyara to ba za ka ce za ka bari domin wani dalili ba abin da kake yi don kanka ne to lokacin da kake jin kanka ya kosa da wannan abin sai ka ce to shi kenan salamun kaulamin rabbin rahim a bar abin amma abin da kake yi don allah inda a doke ka a zage ka a watsa maka kwata to abin da ake so ka samu sumudi ka jaure ka jure ka jajirce ba kawai akan abu ya taso wanda ni bisa dalilin da yake maganan ya janye zai ajiye wato kujeran nasa wannan ba dalili ba ne ma bisa ga duk wanda ya duba kila an ce gabna ne ya yi magana ya ce akwai wani yanayin da ake ɗibo mutane masu laifi ya kushe wannan yanayin to ai abin da muke gani kaman bai soki lamirin shi shugaban ba to kamar da yadda kuka gani malamai da dama suna ta kira da babbar murya zuwa ga Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa akan ya haƙura ya dawo kan wannan kujera ta sami albarka ta shugabancin hukumar Hizba na Kano. To amma kuma tabbas ya kamata mu saka muku cikakkiyar maganar gwamna. Wato cikakkiyar maganar da Abba Gida Gida ya faɗa wadda har ta sa Daurawa ya sauka daga mukamin nasa domin sauraron cikakkiyar maganar mutum shi ne zai sa a fahimce shi yadda ya kamata idan kuskure yayi za a gane idan ma daidai yayi za a gane kuma mun samu wannan cikakken magana ne ta gwamna daga Rahama TV. Ina so ne kira ga hukumomi waɗanda Allah ya ɗora wa alhakin lura da tarbiyya ta matasa musamman in muka magana maganar Hisba. hizba wata hukuma ce mai albarka hukuma ce wacce muka ɗauke ta da martaba kuma muka ɗebo bayan Allah wanda muka san za su iya muka ce ga amanar al'ummar jihar Kano na kuma al'ummar nan mazansu da mata ga kuma amanan mu mu kanmu da muke shugabanni amma ma'anar yin hukuma shine a yi abin da yake daidai kuma a bawa gwamnati shawara kuma a samu haɗin kai na shawarwari tsakanin gwamnati da masu lura da wannan hukuma da kuma masu ruwa a tsaki da tsaki na ga wani bidiyo wanda ya tada mun hankali kira muke da jan hankali gyara muke so an ɗebi motoci an je inda wasu matasa ke barna maza da mata amma yadda aka dinga ɗebo su ana duka da gora suna gudu ana bi da gora ana taɗile su ana ɗebo su kaman awaki haka a jefa su a cikin helix wani ma allah ya kiyaye in ƙashin sa ya karye spinal cord ɗinsa ya gama yawo har abada wannan muna ganin kuskure ne babba ka ɗauko rungumo matashiya ko matashi ka jefa shi kaman akuya a cikin hilux na ga bidiyo da aka je inda ɗalibai a bayero suke har inda suke haɗakunansu ana duka ana rungumansu ana jefa su a cikin mota mu muna ganin akwai gyara mun saka hukuma saboda yi wa addinin musulunci hidima amma idan ana irin waɗannan abubuwa to yara masu su kangare abin da ake so su yi na gyaran sai kuma a zo a samu opposite of it allah kiyaye idan yaran nan suka kangare mana a jihar kano yaya za mu da su to akan wancan kiraye-kiraye da muka saka muku a farko wanda malamai ke yi zuwa ga shak aminu ibrahim daurawa shi yasa ake ganin tabbas daurawan zai yi la'akari da maganar malamai yan uwansa sannan kuma zai yi la'akari da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa sulhu alkhairi ne wato ana neman sulhu ya tabbata a kuma samu fahimtar juna tsakanin Sheikh Aminu Ibrahim Dorawa da Abba Gida Gida.